A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai. A yayin da zaɓe yake karatowa dandalin VOA zai dinga kawo muku tattaunawa da matasa dangane da yadda suke kallon zaɓe mai zuwa. Suna na awal Abdulmaji. To mune wa Allah godiya kuma muna roƙon Allah a yi zaɓe lafiya a samu shugabanni waɗanda za su fitar da Najeriya daga halin da ta samu kanta. Ta me damuwar ku dangane da wannan zaɓe mai karatu? To a gaskiyance abin da zai zama damuwar mu bai wuce ishu na insecurity ba. Wanda yanzu kowa ya sani a ƙasa akwai abubuwa na tashi-tashen hankula da yake yawan faruwa. Za mu so a ce gwamnati ta ɗau matakin da ya kamata wajen tabbatar da tsaro a ko'ina a yi zaɓe riƙe lafiya a gama lafiya. To ina batun amfani da matasa a bangar siyasa shin ko a ƙungiyarci wani yunkuri kuke yi na ganin hakan ba ta faru ba? To alhamdulillah akwai ƙungiyoyi tun daga matakai na ƙasa wato wayanda suke community based organization ga NGOs ga abubuwa da yawa da ake ta na wayar da kan matasa kan su san irin shugabannin da ya kamata su zaɓa kan cewa lalle lalle su tabbatar da ƙuri'a su ta sun yi zaɓe yadda ya kamata su yi an zaɓi shugabannin da suke da kishin ƙasa waɗanda za su fitar da Najeriya daga halin da ta samu kanta. kenan kana nufin bana kuɗi ba zai tasiri bi iznillahi ta'ala ai akwai abubuwa da dalilai sun fito fili wanda kowa in ma ka bi kuɗin zaka san abin da zai biyo baya ina tabbatar miki matasa wannan karan za su zaɓi sancanta to ina fatan wasu matasan da suke zuwa su yi dangwala ba su ɗaya ba su biyu ba wani yunkuri fa na hana hakan to irin wannan abu za ki ga akwai ƙungiyoyi gaskiya kamar yadda nake ta gaya miki ana ta wayar da kansu kuma za mu so a ce kowa ya kasance ya kawo gudunmawa tun daga sarakunanmu malamanmu ƙungiyoyin matasa attajirai 'yan kasuwa ɗalibai kowa da kowa a haɗa a wayar da kan matasa kan cewa haka ɗin ba daidai ba ne Fatan wannan matashi dai a yi zaɓe cikin lafiya kuma a zaɓi shugaba managarci. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.